wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya ba mu dama ya nuna mana wannan lokaci mai tarihi na farin ciki na alheri a wannan masallaci mai albarka a insha Allah ta'ala kamar yadda kuka ji sanarwa yau malam a sheikh kabiru haruna gombe ga shi a gabanku zai gabatar da karatun allah ya soya da kamar yadda aka tsara tare da shi akwai alaramma malam muhammad awal zai malam muhammad awal musa insha allahu ta'ala ba tare da bata lokaci ba zan mika abin magana zuwa ga alaramma domin ya fara karatu na'am so Allah ya mana muwafaka kamar yadda kuka ji mun gaya muku da Allah mata ku yi kokari a kula duk wacce ta zo da yaro to ta tabbatar da dan Allah yana da pampers ko kuma yana da napkin a cikin masallaci kar ki zo da yaro ki zo don jin wa'azi ki bari yaro ya fitsari a cikin masallaci don Allah muna roƙon a kiyaye mana wannan Allah ya taimaka akaramakallahu bismillah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 فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أمم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم to Allahu akbar ah, alhamdulillah Allah ya sake albarkata kan wannan taro ko wannan wa'azi ah, da babban alaramma a sheikh ahmad suleiman muna tare da shi don haka akaramakallahu bismillah kafin malin ya iso masu ba da waya domin a yi rikodin muna sanar da ku cewa duk wacce ta san bata iya kashe wayarta ba bata iya sanya ta a a flight mode ba to dan Allah kar ta kawo mana wayan nan domin ana cikin karatu a kira waya ta zo ta shigo ciki wannan yana bata recording don haka duk wacce ta san bata iya ba ta yi hakuri cd plate din nan da ake saidawa dai bai wuce 200 ki hakura ba sai kin dauka a waya ba in kasa dai fito sai ki saya muna fata a kula mana da wannan sannan abu na biyu mata masu ba da tambayoyi zuwa ga 'yan agaji ko su aiko yara kada wani yaro ya gitta wannan teburin ko ya zo kan teburin na ya kawo ina fata mun fahimta ina can gefe duk wanda zai kawo tambaya ya same ni a gefe guda ko ya biyo ta baya kada a zo a gitta mana wannan wuri akar maka Allahu bismillah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 فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين فإما ما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا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 البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا هماة الإسلام وهراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta mai suna wannan anguwar anguwar dosa a kuma cikin wannan gari na kaduna ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci lakca da kwamiti na wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam wato suke shiryawa kusan mu ce akalla a kowane wata ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi wannan mataki da suka ɗauka domin ganin an ƙara shiryar da al'umma Allah ya sa aljanna ta zama makomarsu shi wanda ya gina wannan katafaren masallaci da wato wannan markazi da wannan santa shi dr mahadi muna addu'a shi kuma Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa masa amiza ne ya sa wa zuri'arsa albarka jiya an gabatar da lakca ta maza yau kuma aka ce za a gabatar da lakca ta mata wato sanadiyar wa'azuzzuka da ake ta yi na mata su ƙaurace wa shiga bokaye domin neman mallakar miji wanda shine bakin zaren kowace mace bukatar ya za ta mallaki mijinta mai ake cewa mallakar miji miji ya je na son ta ba zai iya rayuwa ba sai da ita idan ta ce gabar ya ce sak wannan shine burin kowace mace a gidan mijinta na'am idan za ta ji tsoron Allah ta yi amfani da wannan damar ta kyautata wa mijin wannan abu ne mai kyau ba shirme a wajen mace kamar ta zama bata da ta'asiri a wajen mai gida ya ji da tana nan da ba ta nan duk ɗaya da ta zauna da ta yaji duk ɗaya wannan mata ta samu matsala ya kamata mata mijinta ya zama yana jinta a zuciyarsa wato yana jin cewa ita wata gimbiya ce ta musamman a wajen shi wannan abu ne da yake da kyau kwarai da gaske matukar ba za ta yi amfani da wannan damar ta cutar da shi ko ta cutar da yar uwarta ba Allah ta'ala ya sa mu dace to da hanyoyin da mata ke bi shine a shiga bokaye duk yan kudaden ku ya zama bokaye na karbewa in ta sai da akuyar ta boka zai cinye kudin in ta yi adashe hannu biyu boka ya karbe ya sha farfesu ya barta da matsala kuma kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba to an yi wazi an ce a ƙaurace wa bokaye to kuma buƙatar matar ta zama tana da ta'asiri a wajen miji har yanzu tana nan to ya za a yi akwai hanyoyi da musulunci ya tsara wanda mace in tana so ta mallaki mijinta kuma ta samu lada to wayannan hanyoyi su ne islam ya yadda cewa ta bi maluma sun yi nazari sun fido da wasu ƙa'idoji a ƙarƙashin hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam yake cewa jubilatin nafs ala hubbi man a hasana ilaiha wa bugdi man a sa'a ilaiha Allah ya halicci ran ɗan adam tana son mai kyautata mata kuma tana ƙin mai na mata wato duk wanda za ka kyautata mashi to za ka mallake shi a hasin ilan nas ka kyautata wa mutane sai ka bautar da zuciyarsu ina fata an gada wannan saboda haka duk matar da take so ta mallaki mai gida yau ga laƙani za mu bata ta je ta jarraba da yardar Allah sai ta mallake shi in ta gita kara ba zai iya tsallakawa ba kuma in ta je lahira ita da shi duka su shiga aljanna ba mai tafiya wuta da yaddar ubangiji Allah ka gafarta mana akwai hanyoyi guda talatin hanyoyi guda nawa guda talatin wayanda da su ake mallakar mai gida matukar mai gida wato kika cika wayannan hanyoyi kika ɗauke su to in Allah ya yi da kin mallaki mai gida an gama an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace kuma Allah ya ba ku ikon aikatawa hanyar da ake biya mallaki mai gida hanya ta farko shine ihtiramuz zawj ihtiramuz zawj girmama mai gida wato shi mai gida wato ana so ya zama na yana samun karramawa da girmamawa daga wajen matarsa daga lokacin da mijinki ya fahimci ba kya kallonsa da kima ba kya ganin shi da daraja to duk yadda kika yi ya soki ba zai soki ba kuma duk yadda kika ki samu kan shi ko kafar ba za ki samu ba balle kan amma idan mai gida ya fahimci kina girmama shi kina mutunta shi kina karrama shi to ba kan ba har da hannuwan da kafafun duka zaki hada ki mallaka Allah ta'ala ya sa mu dace menene girmama mai gida yana daga girmama mai gida karki kira shi da sunansa in sunansa tanko in kuna magana karki ce kai saurara ka ji tanko akwai girmamawa a ciki ba girmamawa a ciki yana daga girmama mai gida hatta sunansa sai a ɗan labe ko a ce baban sufiyan ko mai gida ko honorable ko yiwa excellency ko yiwa royal highness ko alarama ko Kalla. <laughs> na'am kada a kira sunan mai gidan kai tsaye wannan zai sa ya ji ana girmama shi ana mutunta shi idan kina magana da shi kada a ji sautin ki sama da nashi kullum ya zama sautinki shine ƙasa da mutum yana nesa sai ya ɗauka mai gidan shi kaɗai yake magana alhali kina wurin maganar da ya kuma kina tattaunawa tare da shi amma ke muryarki tana yaya tana ƙasa da muryarsa mata da yawa suna da matsala wato mace tana da murya guda biyu akwai muryata in tana magana normal magana akwai muryata idan ta tashi tana cikin matantakar tana jin rangwada da kwalisa to akwai wata murya ta musamman da take da ita ita wannan muryar ita ce mai laushi ita ce mai sanyi ita ce mai zaƙi cakwai-cakwai to ita wannan muryar haramun ne a yi wani a duniya in ba miji ba shine ma'anar ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله ما دوكين سركي كيف النبي محمد sallallahu alaihi wasallam yake ce musu fala ba'ana bil qawli in kuna magana da wanda ba mijin ku ba kada ku rinka magana da murya mai sanyi kuna lankwasa murya kuna da kwarkwasa da ita wannan zai jawo fayatama allazi fi qalbihi maradun wanda a zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa sai ya dauka zai yi wani abu da ku ita wannan muryar specially an yi rizabin wa mai gida ne shi kada yake magana da shi da ita idan ba mai gida ba duk namijin da kike magana da shi wannan murya ta ga ga tsau da shi ake mata magana ko da malamin ki ne na makarantar islamiyya karki je zaki masa tambaya kina da lankwashe murya kina akara la hadisin ne ban gane ba hmm. malamin yana da hankali kawai ya sallame ki domin kina so ki diga masa musifa a cikin zuciyarsa ne saboda haka ko da malamin ki na islamiyya kike magana ga tsau ala gafarta malam tambaya ce menene tambayar to ni hadisin ne <laughs> an gane karatu to ku inda kuke samun matsala shine the opposite is the case idan tana magana da mai tallar dan kunne tana so ya mata ragin naira ashirin nan zaka ji tana lankwashe murya tana ayya malam muhammadu wai sunan masu da ta zabo sunan da fi kowanne zaki a duniya sannan ta bashi amma in tana magana da mai gida kaji tana daka masa tsawa har azara na motsi a cikin daki na'am an mutunta mai gida ba a karrama shi ba yana daga karrama mai gida komi nashi a cikin gidan ya fahimci na musamman ne cokalin da yake cin abinci da shi ya fahimci babu yaron da za a bari a gidan ya ci abinci da cokalin kwanan da yake cin abinci da shi ya fahimci cewa an tana da wannan ba mai tabawa butar da yake alwala da ita ya fahimci wannan an keɓance ta tashi ne da yaro ya zo da ce kai baka da hankali ne butar baban naka to in baban yana kusa sai kan sai wani gingirin gim ashe butar sama babba butar an gane da karatun yake mai gida ya fahimci kina ganin mutuncinsa kina girmama shi kina karrama shi wannan shine ka'ida ta daya ka'ida ta biyu shine arriba bi qawamatihi ki yadda mai gidan shine oga a cikin gida musulunci da yazo ya halicci maza ya halicci mata sai ya ce aure kamfani ne kin kawo shiya shi ma ya kawo shiya kowa ya zuba hannun jari amma duk kamfani yana da manajin darakta wane ne manajin daraktan ba ke ce manajin daraktan ba mai gidan shine wa shine manajin darakta wannan shine Abin da Allah madaukin sarki yake nufi da magana ar-rijalu qawwamuna 'ala ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima wa bima anfaqu min amwalihim Allah madaukin sarki yace ar-rijalu mazaje qawwamuna 'ala an-nisa'i sune masu tsayuwa akan lamurran mata to akwai bukatar mijinki ya gane kin amince kin yadda kin miƙa wuya kin yi saranda kin yadda cewa shi mijin naki shine mai tsayuwa akan lamuran gida kin yadda shine oga shine boss a cikin gidan duk mai gidan da ya fahimci matarsa tana so ta yi kunnen doki da shi a wajen fawa a cikin gida to wannan matar ta samu matsala idan ba ta yi sa'a ba kuma wata ran da kafa zai tunkudo ta daga cikin gidan me ake nufi da wannan shi namiji Allah ya bashi wani ƙarin girma a kanki shi ke kontrolin ɗin gidan abin da yake so shi za a gudanar a cikin gidan ba za ki fita daga cikin gidan ba sai da izininsa da amincewarsa saboda shi ne wa shi ne oga a cikin gidan ba sani ba ko an gane wannan idan kika amince da wannan to a lokacin ne zai gamsu cewa matarsa matarsa ce idan aka samu saɓani tsakanin ra'ayinki da ra'ayinsa matukar ba aya ce ko hadisi zai warware matsalar ba to ki yadda cewa ra'ayinsa shine ra'ayi wanda zai prevailing idan miya za a cikin gida kika ce miyar kuka ya ce taushe za a yi ke amince da taushen za a yi in wanke-wanke kike ya ce bai da a wanke-wanke a nan ba ga inda za a mai da shi ke da shi ne oga a cikin gida ki mayar inda nan ya ce a mai da shi ba sani ba ko an gane wannan to idan mijinki ya fahimci haka akan ra'ayoyi kikan fifita ra'ayinsa akan ra'ayinki to za a zauna lafiya a cikin gidan me yasa musulunci ya bashi fawa saboda shi ya fi shan wahala a wajen aurenki na'am shi yasa aka danka saki a hannun shi yayin da namiji saurayi ya ga budurwa yana so ya aura saurayin ne zai je gidan su budurwar hira ko ita ce za ta zo gidan saurayin hira shine zai je ko wata ran ma ruwa ya dake shi akan hanyarsa ta dawowa na'am iya abin da za ta bugo waya ta ce ayya masoyina ai na ji haushi da ruwa ya baka kashi amma dai ya bashi kashi ko bai bashi kashi ba na'am idan ya je hira shi ke mata kyauta ko ita ke masa kyauta idan an zo ɗaura aure wake yin akwati mai taya wake ba da sadaki wa ke kawo motar 'yan daurin aure wa ke kawo goro a wajen daurin aure wa ke tura motar dauko amarya wa ke tura motar dauko kaya wa ke sallama 'yan matan amarya wa ke shirya girki a cikin <laughs> na'am duka mun yadda wannan shi yake yi to in ko shi yake wannan to ya kamata a ce shi kuma yana da fawa akan wanda ake yi wa ita mace Allah ya ta ya hubul gani mace ya amore ce bata da matsala to shi yasa sai aka danka shugabanci a hannunsa sannan kuma ya tsara ta kaifin hankali ko da ta fi shi karatu zaka samu hango nesa da hararo nesa ya fi ta shi yasa mace in mijinta ya bata haushi sai ta ce ka sake ni sannan take cewa ya sake ta nan ba za ta yi tunani in ya sake ta ta koma gidansu shin akwai ɗakin da za a aje kayan ɗakin ta nan aka turo amalanke ta kwashe kayan ɗakin nan a gidansu akwai ɗakin da za a aje kayan ba za ta tuna da wannan ba ita in ta koma gidan nasu akwai ɗakin da za ta rinka kwana ko cikin yara za a sa ta ba za ta tuno da wannan ba yanzu baban babanta hankalinsa a kwance isa na ɗakin miji in ta dawo hankalinsa zai tashi ba za ta tuna da wannan ba uwarta na da hawan jini watakila hawan jinin zai tashi idan ta dawo gida ba za ta tuna da wannan ba akwai yan adawa a anguwa da suke jin haushin uwarta mata suna so su mata dariya sun rasa kofa yanzu ga ta an sako ta ta dawo gida kofa ta samu ita duk ba za ta tuna da wannan ba mijin nan shi ke saya mata sabulu da omo ya ba ta kuɗin kashewa ga ta tare da 'ya'yanta duk wannan sai ta daina tuna wannan ita kawai ranta ya ɓace kawai a sake ta ba za ta gano wannan ba gaba ɗaya sai an sake ta ta koma gida sannan za ta gano wannan to kaga hangen nesan ta bai kai hangen nesan sa ba shi yasa musulunci ya ce to ne oga a cikin gida idan za yadda ki ba mai gida wannan to in Allah ya da sai kin mallake shi sai an kai matsayin da da ra'ayinki kuma yake amfani Allah ta'ala ya sa mu dace abu na uku shine malazamatul bait ana so mace ta zama za ta dakin ɗakin mijinta kamar yadda Allah ya ce wa karna wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula sannan وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الله ما دوكين سركي لا مغرا da matan annabi Muhammad sallallahu sai ya ce wa fi buyutikunna ku natsu a cikin ɗakunanku ku a cikin ɗakunanku wato kama a samu ruwa a zuba a kwano idan aka bar ruwan ya samu kamar minti biyar za mu ga ruwan ya natsu ya kwanta lib a cikin kwanan haka ake so mace ta zama a ɗakin mijinta wato abin da ayar take nufi ana so ya zama duk inda kika je duniya ba kya samun natsuwa sai kin dawo ɗakin ki idan kin je gidanku ki ji kamar kan kaya kike hankalinki ba zai kwanta ba sai kin dawo ɗakin mijinki in kin je gidan ƙawarki ki ji kamar kan kaya kike ba za ki samu natsuwa da kwanciyar hankali ba sai kin dawo ina sai kin dawo ɗakin mijinki to irin wannan mata za ku ga mijin yana santa akwai mata waɗanda kafa su kaikai take saboda yawon bala'i da suke da shi in tana ɗakin mijin sai ta ji kamar muntsininta ake yi kawai sai ta figi hijabi kawai ta yi wuce na'am wannan ba daidai ba ne kuskure ne to kenan haramun ne mace ta fitar da ɗakin ta ya halatta amma da sharɗi guda biyu sharɗi na farko ya zama ta yi shiga wacce islam ya dace da ita sharɗi na biyu da izinin mijinta saboda haka ba za ki fita ba sai kin nemi izinin mai gida neman izinin mai gidan kuma da dama daga cikin ku ba su iya neman izini wajen miji ba za ku ga labari kawai ake baiwa mijin irin abin da ake cewa for your information ba wai request ba bukata ce ta kawo application ba sanar da shi take suna zaune suna taɗi sai ta ce yawwa baban ɗan asabe kada in manta gobe in Allah ya kai mu zan tafi gidansu ta sallah dan ta haihu daga nan in wuce in gidu ta asibi dan bata da lafiya aka ce yau kwana uku to daga nan in je gidan asabe in na ga da lokaci sai in karisa gidan larai <laughs> na'am in tambaye ku tsakanin ku da Allah wannan neman izini take ko labari take bashi wannan ba neman izini take ba tana bashi labarin program dinta a wannan ranar ne labarin program ɗinta a wannan rana take bashi wannan mace bata kurbi sunna ba balle a ce ta sha ta koshi ina magana sai wani dan wace wai wannan ma mai dama dama ce wai akwai wacce ma karo suke da mijin a zaure ita za ta fita shi zai shigo saboda haka a wajen zaure ne za ta kusan tun tunkuɗe shi ta ce da Allah ba ni hanya sauri nake yi ta sallah an ce ba ta da lafiya ka san tare muka yi wasan ƙasa dan makullin ɗakin ka duba akan wando ka ba a hankali kar ya faɗa daga ciki wai shi yanzu a zaure wasu kai karo tana tana <laughs> tana ba shi adirasa inda zai samu dan makullin daki yayi ko kya ba takarda da biro aka ce ki rubuta sunayen yan wuta ya kamata ki sa sunan wannan matar a ciki ba haka ake yi ba wani dan wani na faɗa mai ce wallahi ya san wani mai gida idan ya ɗauko bako za su je gida bako ya same shi a ofis za su yi gida sai ya ce to dakata bari in kira ta a waya in ji ina take wai bai ma inda matar take ba sai ya kira ta a waya ji inda take wani dan uwa na Abuja wai sai ya dauko waya buga hajiya kina ina ta ce wallahi gani nan a garki to <laughs> to kuma da wai muna so mu zo gidan ta ce to shikenan ku dan jira minti 20 zan bi ta area 11 akwai dan abin da zan yi to daga nan sai in bi wai saboda haka su zai su jira tukuna daga nan zuwa minti 30 akwai abubuwan da bata karisa ba sannan ta dawo gidan bai ma sai inda take ba to wannan da ita da babu a cikin gida akwai bambanci wani bakin ciki wannan zai ji saboda wannan matar ta yi yaji babu abin da zai dame shi saboda ta mai da kanta ba kowa a cikin gida ba ana so ki zauna a cikin gida ki sabar wa mijinki da zama tare da ke yadda minti talatin in baki nan sai ya tagayyara minti talatin in baki nan sai ya ji kadaici sai ya ji ya shiga halin arkana da ni iyasu to a lokacin ne kika zama mata a cikin gida Allah ta'ala ya samu dace na'am ƙa'ida ta hudu as-sarahatu fil qawl as-sarahatu ma'a zawj wato duk sanda ki zauna da mijinki ki zauna da shi da saraha me ake cewa saraha shine baki boye masa abin da ke cikin zuciyarki baki boye abin da ke cikin zuciyarki wannan shine abin da ake cewa saraha duk abin da ya faru a cikin gida wani abu da ya kamata ya sani ko menene to ki tsaya ki sanar da shi akwai mata da suka iya nuku-nuku da muku-muku a cikin gida etta za ta iya tafiya fati ta kwana biyu amma ta ɓoye mai gidan mai gidan ba zai iya ganewa ba wato yana da hatsari kwarai da gaske wannan ne dalilin da yasa zaka samu a wani gida mai gidan bai sani ba yar har ta lalace har yi cikin shege cikin har ya kai wata hudu ko wata biyar ita uwar duka tana sane da abin da yake faruwa amma uban bai sani ba ta san munafurci da nukunukun da za ta yi ta ɓoye maganar irin wannan mata ba ta da saraha abinda ake son mace ta zama a ɗakin miji ko laifi kika yi masa idan ya zo ya fara jin laifin a bakinki mai gida wani abu ya faru sai dai ka yi haƙuri me ya faru ina ilajimen ɗin na ayatul kursi wanda ka sayo daga saudiya aka abin na ito ban sani ba ina goge yanar gizo sai na turo shi ya faɗo abin ya mun zafi sosai na rasa yadda zan yi amma dai ya kamata in gaya maka duk yadda ransa zai bace sai ya ji sassauci saboda a bakin waye ji a bakin ta ji duk girman laifin da zaki yi mai gida in dai a bakin ki zai fara ji kamin ya ji a wani wuri kuma ya bincika ya ji abin da kika gaya masa gaskiya ne to bai da zaɓi sai ya soki bai da zabi sai ya kaunace ki sai kin ga laifuffukan ki a wajensa ba sa shafa miki bakin fenti wani lokaci mace irin wannan za ta yi mijin laifi amma saboda approach da ta yi wajen sanar da shi sai ya ji laifin ma ya sa ya ƙara ƙaunarta to dole sai an samu abin da ake cewa a saraha idan baki da saraha tare da mijinki abubuwa da yawa zaki ki rinka ɓoye masa sai dai shi zai gano ta wata hanya to ba yadda zai yi trustin naki ba zai iya amincewa da ke ba zai iya yarda da ke ba daga lokacin da kalmar amincewa da yarda ta ƙaura ta tashi ta yi hijira tsakanin miji da mata to daga lokacin zaman aure ya shiga halin ni ya su sai da yadda Allah yi shi yasa ku rinka tarbiyyar ƴaƴanku mata akan wannan kar ki koya mata munafurci da nuku-nuku in ta taso da haka da haka za ta je gidan miji to ita ta shiga bala'i mijin ya shiga bala'i kuma an rinka sako maki ita kenan Allah ka gafarta mana abu na biyar shine as-sidqu fil qawl ki zama mai gaskiya wajen magana Allah maɗaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya sake cewa ya ladina amanu taqullaha wa kunu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kodan da suka imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa kunu ma'as sadiqin sannan ku kasance tare da masu gaskiya Allahumma ja'alna minas sadiqin Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah kuma in za ku yi magana wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana wacce take daidai wato ka auri mace mai faɗin gaskiya harshen ta bai iya ƙarya ba duk abin da za ta gaya maka gaskiya ta gaya maka ka auri mace mai tsada ka cancanci ka shimfida tabarma a kofar gida ka zauna a rinka zuwa ana maka congratulation saboda nasarar rayuwa ka gama samunta sai dai kun sa abun ban tausayi masu gaskiyar a cikin matan su ne yan kaɗan masu gaskiyar su me su yan kadan mata da dama daga cikin ku ƙarya ta kama harshen ku ƙarya ta kama harshen ku za ta iya wa miji ƙarya za ta yi miji ƙarya akan 'ya'yan gidan za ta yi miji ƙarya akan bukatarta za ta yi miji ƙarya akan kishiya za ta yi miji ƙarya in tana son ta je anguwa inda za ta je ba nan za ta gaya mashi ba za ta yi miji ƙarya ta ƙirƙiro wata larura a gidansu tana so ta je alhali karya ne wata bukata daban take da shi daga lokacin da mace ya zama na ƙarya ta riga ta kama harshenta to wannan mata tana da matsala kuma tana da wahalar zama kuma mijin da ya aure ta ya cancanci ya zauna kofar gida aje a masa jaje Allah ka gafarta mana daga lokacin da mai gida ya miki shaida duk abin da kika faɗa gaskiya ne kin san wani abu yakan kai matsayin da zai yadda da ke yadda ta ƙarshe yayin da kika samu wannan yaddar yarda ta ƙarshe za ki ga shawararsa da ita zai yi aiki shawararki da ita zai yi aiki duk wani information da yake nema idan kika faɗa masa sai ji magana kamar hadisi ingantacce a sahihul bukhari an riga an gama bai daga kafa akan wannan to dole ne miji zai kaunace ki kuma zai soki kuma sai kin mallaki kan hada kawahu na'am abu na shida la tuksiril jidala ma'ahu karki zama mai yawan jayayya da miji karki da ku zauna da miji ai ta gardama karki yadda da wannan duk lokacin da kika ja daya miji ya ja kika ƙara gwada ja kika ji ya rike gamgam sake mashi mai gida kai ke da gaskiya ina fata an gane wannan yayin da wato shi namiji wani irin taurin kan tsiya ne da shi kuma da dama daga cikin mazaje suna da son kai sau da dama ya san shi ne bai da gaskiya amma gani yake in ya karbi rashin gaskiya kamar ya faɗi warwas ai shi ne babba sai ya tsaya ya cije in kin ce sai kin gamsar da shi keke da gaskiya to a lokacin sai ya hau dokin son zuciya banna da ake kaucewa sai ta auku ina fata an gane wannan amma idan kika sake mashi kika tara masa ƙasa shi da kansa idan ya dawo ya zauna ya yi karatun ta natsu sai ya gane cewa abin da ya ba daidai bane wata ran sai kiga ba zai iya gardama da ke ba da an fara magana sai kiga ya sake mishi ya sake miki amma daga sanda kika rika jayayya da shi to yanzu nan kimar ki da girman ki da daraja ki za ta faɗo ƙasa mafi yawan mata da kuke ji mijinsu ya kwashe su da mari <laughs> yana faruwa ko baya faruwa akan samu miji wanda bai karatu ba bai san cewa a mari mace a fuska haramun bane ana samu ko to amma mafi yawa matan da yake ji mijin ko yayi bismillah ko bai yi bismillah bai kwashe ta da mari to idan kuka bincika sai kun samu irin matan nan ne masu gardama tsiya idan aka yi gardama aka yi gardama ta kure shi rasa mai zai faɗa sai ya daga hannu a lokacin sai dai ta ji a fuskar ta Allah madaukin sarki ya sauwaka saboda haka kar ku da ki zama wannan rike wannan yana daga cikin hanyar da za ta ainihin sa miji ya soki ya girmama ki ya mutunta ki kuma da wuya ka ji miji ya iya faɗin mummunar kalma a kanki amma in kin saba masa kuna gardama tun yana jin nauyin ya faɗa miki bakar magana idan bai san addini ba wata ran har ashar sai yayi miki Allah ya sauwaka, Allah ya inganta mana zamantakewar auren mu na'am ƙa'ida ta bakwai shine kuni nazifa zama mai tsafta a cikin gida zama mai ne mai tsafta its very very important maza suna son mace mai tsafta ko da su ba su da tsaftar shi namiji ko da shi bai da tsafta zai je kasuwar ƙauye ya dawo ya yi zufa ya yi bidig-bidig ya yi jigib-jigib ya yi dakon-dakon ya yi dawan-dawan ya kuma kwanta haka bai yi wanka ba to a ransa kuma ya fi so matar sai ta yi wanka ta shafa turare ta sha jambaki da hoda da gazar da barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da jalebe da to yana so duka sai ta hada wannan kabin ta zo kusa da shi haka ne ko ba haka bane to a sanadiyar haka daga hanyar da ake bi a samu kan miji a mallake shi akwai ki zama mai tsafta a cikin gida ya za ki zama mai tsafta a cikin gida ki zama mai yawan wanka idan ba ruwa a unguwar dosa to ki wanka sau uku a rana ɗaya ya isa idan akwai ruwa kuma ki ta yi hasa yadda Allah yi amma idan ba ruwa to aƙalla ki sau uku ki wanka da safe ki wanka da rana kamin ya dawo daga ofis yadda zai same ki cikin yanayin da ya dace sannan ki wanka da daddare sannan ki lura da tsaftar ɗakin ki mai gida in ya shigo ɗakin ya ganshi kwas-kwas ko kina da jariri ko yara ƙanana ba hujja ne nake bar ɗakin ki kace kaca ba dole ki koya wa yaron yadda zai zama ɗaki yana cikin natsuwa ki lura da mai tsaftar gadonki amma ki wata uku baki wanke zanin gadon ba ba a ɗau mataki a kansa ba dole mijin ya kwanta kan gadon ya rinka mafudan mafarki saboda bala'in dauda da ke kan gadon an masa adalci ba masa adalci ba na'am ki zama mai tsaftar banɗakin ki tsafta ta farko da tafi kowace muhimmanci shine tsaftar jikin mace daga nan sai tsaftar tufafinta daga nan sai tsaftar ɗakinta daga nan sai tsaftar banɗakinta daga nan sai tsaftar kicin daga nan sai tsaftar tsakar gida haka matakan suke ki tabbatar da cewa kin tsaftace wa'annan duk jin da ya auri mace da take da tsafta to yakan so wannan matar yakan kaunace ta da kaddara za ta sa su rabu da ita bai mantawa da ita domin in ya aure wacce ba ta da tsafta duk matsalar da ya gani sai ka ji ya ce ka ga ranar Zainabu billahi lazi san da tana nan na'am mai tsafta ce wannan shine dalilin da ya kawo haka ina fata an fahimci wannan saboda haka wannan da ku rike ta kwanukan cin abinci ki tabbatar da an tsaftace su kwanan mai gida ki tabbatar da an lura da shi na'am ban ɗakin ki in ya shiga zai yi wanka ya samu shi cikin tsafta ko sabulun ki bar shi da soso a cikin kwandon wanka wanke soson rataye shi a wuri da ban ya bushe sabulun ƙato a tuɓe ki aje shi a gefe shi kuma ya bushe to daga nan baki da matsala sabulun da zai yi sati ɗaya na iya miki sati biyu idan kin ɗauki wannan matakin Allah ta'ala ya samu dace na'am ƙa'ida takwas shi ne kirinka masa ado akwai bambanci tsakanin tsafta da kwalliya tsafta ta jiki shi ne jiki an wanke shi kwalliyar jiki shi ne mai da aka shafa da turare da shafe-shafe da barbaɗe-barbaɗe da aka yi fuska wannan shi ake cewa kwalliya tsafta ta tufafi shi ne tufafin an wanke shi kwalliya wa tufafi tufafin bayan an wanke shi an goge sannan matar ta san yadda za ta saka tufafin idan baki ya daura zani ba ba abun kunya bane bincika an go kuwa tafi kowa iya daura zani roki mai gida ya baki dama ki je ta koya miki ina fata an gane wannan akwai matan da sun iya daura zani in ta daura zanin sai yi kasan zanin kamar an ja layi da rula haka da ko ba haka bane idan ta gitta ta gaban mai gida ko wuri da yake tarbin sai ya faɗi ƙasa saboda kawai yadda zanin ya ɗauru da yadda take takawa to a kowace bata iya ba in ta ɗaura zanin can ƙasa wajen mahaɗar sai zanin ya yi bakin aku <laughs> sai ya gamar zai ta sauko yau wannan mai gidan ya kalle ta sau dai zai kara kallanta ba zai kara kallanta ba kun ga koda ta yi wanka ta iya tsafta amma ta iya kwalliya ba ta iya kwalliya ba je ki koyi daurin dan kwali in baki iya ba bincika ango kuwa ta iya daurin dan kwali ki je a koya miki kaman kala uku ko kala hudu ko kala biyar ya ake tura shi ya kalli kudu ko arewa ya za a ina fata fahimci wannan da irin wanda ake wani mummurɗawa, a mummurɗa haka dan wani sagale shi akwai wanda ake yin an murda ta baya sai a masa wani tozo tozo idan ta ɗora lullubi kai ko gele sai ka ɗauka gashi ne aka tara a wurin alhali wata ciwa-ciwa ce kawai yi <laughs> now amma dai abin ya burge ko bai burge ba ya burge ya bada sha'awa mai gidanki ne ana bukata ki dauki dukkan matakan da zaki katangance shi kada ya fita waje wata ta ɗauki hankalinsa wannan ko ba zai yiwu ba sai ke in ki yi aikin ofis ɗinki idan ba ki aikin ofis ɗinki ba dole a samu me dole a samu matsala maza suna son mace wacce ta iya dress ta iya kwalliya ta iya ado domin ita ke taimaka musu waje runtsa idanun su su daina kallon mata waɗanda ba su halatta ba a waje Allah ta'ala ya sa mu dace shi yasa mazajen kullum muke musu wa'azi su rinka siya muku kayan kwalliya su rinka siya muku kayan ado idan Allah ya buɗa musu su rinka siya muku wadatacce sutura kuma idan kun yi adon su rinka zuwa suna ganin adon domin ana samun matsala ban zamanta ba na yi wata lakca akan muhimmancin mata su rinka yin ado a garin yamai a jamhuriyar Nijar mata dubai sun halarci taron sai ta ta rubuto tambaya ta ci ala gafarta malam ai mu babban matsalar mu idan ka yi adon mijin da za ka yi wa adon maya za ka yi ka same shi kamar sa'adar rigimar take ta ce bayan ka gama abinci da daddare za ka sha kwalliya ka sha ado ka ɗaura ɗan kwali ka turo ɗan kwalin gaban goshi shi kuma yana can ya shiga cikin gari tun ɗan kwalin yana gaban goshi har ya dawo tsakiyar kai har ya koma ƙeya har ya isa ƙasa bai dawo gidan ba wani lokaci sai kin kwanta kin yi bacci jan bakin da kika shafan ya haɗu da yawun bacci duka sannan mai gidan zai dawo kwalliyar ta yi amfani kwalliyar ba ta yi amfani ba to shi yasa su ko mazaje muka musu wa'azi su ji tsoron Allah su kuma abin da ya kamata su yi su rinka yin abin da ya kamata su yi amma abin da ke da muhimmanci gwargwadon halin da kika samu yi kokari ki zama mai kwalliya sannan duk tufafin da miji ya ga wata ta sa waje ya bashi sha'awa ya halatta ya kawo miki ki saka ko irin kayan ya jujo ma jujun nan ne ya fita kan hanya ya ga wata arniya ta dan sa wani mini skirt na jeans an dan tsaga ta baya ya dan dan daure hakan nan abubuwan sun dan yi cip haka na'am kallon farko da ya an yafe mashi in ya kara ya shiga zunubi a ina ake sayarwa layin yan gwanjo ake sayarwa daga nan sai ka wuce layin yan gwanjo ka je ka siyo ba sai siyo matarsa bai halatta ya siyo mata da daddare in yara su yi bacci ya kulle kofa ce to saka wannan in ta saka ya ce to dan jashi sama sosai in ta ja ya ce to dan taka in gani left right left right ya halatta bai saba wa Allah ba kun ban ji karatu ana rama ka fahimci karatu na'am ƙa'ida ta tara ƙa'ida ta ta tara ku ne azbatal kalam ki zama kin iya magana in kina so mai gida ya soki sai ki me akwai matan da ba su iya magana ba ko taɗi kuke da ita yanzu nan za ta baka haushi kai ka dan gano abu a waje ita bata gani ba tana cikin gida ka zo zaka bata labari da ka fara kana cikin bayani ta ce dakata mai gida tsakaninka da Allah haka akai ka ce eh haka akai sai to ka ce wallahi tallahi <laughs> na'am labarin da kake so ka bata sai ka ja ta kanka ko ba zai fita kanka ba zai fita kanka ana son mace zama ta iya magana ta san wasu kalmomi ake faɗa wa mai gida ku ga zafin kai irin na fir'auna da magana matarsa ta control ɗinsa lokacin da ya ɗauko adda annabi musa yana jariri ya ce zai datsa kansa matar fir'auna asiya sai ta zo magana kawai ta gaya masa sai jikinsa ya sanyi وقالت امرأة فرعون قرة عين لي وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك أه. لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ما تشفر عونا أنت كي سيتزو تنازو في العونا تشي قرة عين اللي ولك خبا مي جدا wannan jaririn ai sanyin ido ne a wajenka ni ma sanyin ido ne a wajena akwai hikima a nan duk sanda zaki magana da mai gida akan wani abu da kike so nuna masa ta inda shi ma abin zai amfane shi kar ki nuna masa inda abin zai amfane ki ke kadai fa'idar nuna masa fa'idar ba ke kadai zaki samu ba shi ma akwai ta inda fa'idar za ta shafe shi saboda yawancin mazaje suna da san kai in ya fahimci ke kadai zaki samu fa'idar sai ki yadda ina fata fahimci wannan amma idan ya fahimci cewa shi ma akwai fa'idar inda zai samu to sai ya amince kina so a siyo miki gireta saboda markaɗa tattasai da tumatir a cikin gida kai kice mai gida ka siyo min gireta saboda in samu sauki markaɗan nan wahala ne da shi sai ce to menene menene wahala da ke cikin markaɗe saboda yanzu ya fahimci ke kadai zaki samu fa'ida amma in kina da hikima ki ce mai gida eh kaga kaka yi baki muhimmai masu mutunci irin wannan bakin bai kamata a ce tumatir da tattasai za a kai a markaɗo a injin niƙa bane ne saboda tana yiwa sai da aka markara wake sannan sai a markada tumatir din sai rinka hamami hamami a ce kayi baki masu daraja sun zo gidanka gidan mutunci a kawo musu abinci su ji abincin bai yi ba mai gida ni sai bakin ciki ya kashe ni amma da zaka samu mana gireta duk da dai cewa tana da wahalar amfani to irin wannan lokatan zan samu yadda zan fitar da kai kunya sai ce to Allah ya miki albarka in zan fita gobe da safe ki tuna mu in ma guda uku kun yi <laughs> za ka saboda yanzu ya ji ta inda shi ma abin zai amfane shi ba inda zai amfane ki kawai yake fuskanta ba yawancin mata kukan gagara gano wannan hikimar in kana da bukata a wajen mai gida an gane wannan sannan sai ta ce masa la taqatuluhu kada ku kashe shi fir'auna shi kadai ne bata ce la ta kar ka kashe shi ba sai ta ce la taqatuluhu kada ku kashe shi saboda ta san mai girman kai ne masu girman kai suna so in kana magana da su kai kamar da mutane da yawa kake magana ana magana da gwamna a ce ranku ya dade muna bukatan ka ji ana magana da mutum shi kadai amma ana ku kaza ku kaza ku kaza to ta san mai girman kai ne mata kabirin jabbar wannan ya nuna akwai bukatan ki study namijinki psychologically ki gama gano yadda yanayin tunanin sa yake a wannan lokacin ne zaki gane yadda ya kamata ki magana da shi ina fata an gane wannan idan kin zo magana da shi kuma sai kin zabo murya da tafi kowace zaki da ɗanɗano da test ita zaki magana da ita a daidai wannan lokaci kalmomin sai kin zabo masu kyau sannan ki musu kwalliya ki rataya musu lu'ulu'u kamin ki miƙa wa mai gida matar da ta iya magana takan samu kan mai gida a wannan lokaci sai ta ce masa a sa'an yanfa'ana ai muna fata wannan yaro ya amfane mu aunar ta kizahu walada ko ma mu rike shi a matsayin da Allah ya ce mm, wa hum la yash'urun Allah ya ce su kuma su sani ba ashe Usama wato George Bush ne tsinto Usama bin Laden ya kawo cikin White House ya kawo wanda zai ruguza gidan ko bai kawo mai ruguza gidan ba ya kawo wanda zai ruguza gidan kai mu da bana ka samu rigar kai ba sa ji an juna na'am ana jimawa har yanzu na'am to kenan wannan yana nuna muhimmancin mace ta zama ta iya magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fadawa aisha radiyallahu anha yake cewa idan kina cikin yadda da ni na kan gane idan kin yi fushi da ni na kan gane aisha radiyallahu anha ta ce wa kaifa zalika ya rasulullah yaya kake gane in ina cikin yadda da kai ya kake gane in ina cikin fushi da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kina cikin yadda da ni idan za ki rantse sai ki ce wa rabbi muhammadin na rantse da ubangijin muhammadu amma idan na baki haushi kin fusata in za ki magana da ni sai ki ce wa rabbi ibrahim na rantse da ubangijin ibrahim aisha radiyallahu anha ta ce haka ne ya rasulallah duk lokacin da ka ji na zo zan yi rantsuwa na ce na rantse da ubangijin ibrahim to na dan ja iska ne sai in ki faɗan sunanka sai in faɗi sunan kakanka ku ji saboda iya maganar ta wai ta fusata ta yi fushi amma annabi bai iya gano ta yi fushi sai dai a cikin rantsuwar ta nan zai iya ganewa nan ma da bata kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan wa ta kira sunan kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kira wannan shi yake nuna cewa lallai mata akwai bukata ku zama kun iya magana yayin da kuke magana da mai gida shi yasa mata zaka ji suna fushi sai a ce idan miji yana ɗakin wance har sha biyu na dare za ka ji dariyarsa daga waje amma yana ɗakin wance da ya shigo karfe tara karfe goma ya kwanta ya yi bacci to ai ba laifinsa ba ne laifinta ne laifin waye laifinta ne bari faɗa muku ƙa'ida raba kwana shine musulunci ya ce sai mai gida ya yi adalci idan kana da mata biyu in nan kai kwana ɗaya nan kai kwana ɗaya ko nan kai kwana biyu nan kai kwana biyu wannan shi aka ɗora maka kun gane wannan amma idan ka kwana a ɗakin me za ka yi a cikin ɗakin nan ba a ɗora maka adalci ba kai gila ba ku gane karatun ba an gane karatun inda aka ɗora masa adalci kwana a ɗakin amma idan ya kwana a ɗakin me zai yi cikin ɗakin nan ba a ɗora masa adalci ba a ah, wannan ta iya labari ta iya tadi mai gida yana zuwa tashi da yan labaranta da kwalliya da kwalisa da abubuwa da sauransu ta rike shi suna tafiya har karfe sha biyu na dare bai jin bacci saboda ta iya magana ta iya tari wannan kuma ya same da ta yi wani dunkunkun da ita yan labaran da ya zo da su kamin karfe goma na dare sun kare ita ba contribution da za ta kawo ya fara gyangyaɗe sai ya kwanta ya bacci ya saba wa Allah bai saba wa Allah ba wannan ran da zai kwana a ɗakinta ta ta sha kwalliya ta sha ado ga kalmomi masu daɗi ta ja hankalinsa ya kwanciyar aure da ita wannan kuma yadda ta fito daga kicin haka ta zo masa kan gado zaninta nan albasa nan attaruhu nan kuka nan kanwa nan talge nan tsidahu ta zo masa kan gado tana hamami wal hamhamatu da hamhamatu ai shi da kansa tana matsowa za ka ga yana matsawa da baya in ta hada shi da bango kuma abin ya zama allazina sabar mu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba sa ba sai ka ji mai gida fara atishawa sai bai kwanci aure da ita ba ya saba wa Allah laifin waye laifinta ne watakila yanzu kun gane karatun to Allah ta'ala ya samu dace na'am ƙa'ida ta goma shine kalimatul hub idan kina so mijinki ya so ke kaunace ki sai kin iya kalmomi na kauna da soyayya ana so ya zama kin san kalmar da zaki faɗa wa mai gida kalmar ta ƙara jefa ƙaunarki da soyayyarki a cikin zuciyar mai gida an gane wannan nuna masa irin ƙauna da soyayyar da kike masa da kalmar da za ta ɗiga sinadarin ƙauna a cikin zuciyarsa wannan dole sai kin koya dole sai kin iya ina fata fahimci wannan idan za ki magana da shi a samu lokacin da watakila da wani suna na soyayya za ki kira shi ko masoyina ko sahibina ko habibina ko sadaukina ko jarumina ko kokona ko ko wata kalmar in kin gaya masa in yi wasa sai su mai na zaune akan sita ke aka ɗora wa nauyin ki san irin kalmomin ƙauna da soyayya da zaki gaya wa mai gida ina fata an fahimci wannan kamar yadda shi ma aka ɗora masa wannan ku kalli Aisha radiyallahu anha lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labarin Ummu Zara da yadda Ummu zara mijin take son ta yake kaunarta yake kyautata mata da ya gama sai ce ana laki ka abi zar'in li ummi zar'in ne a wajen ki kaman abu zar'i ne a wajen ummu zar'i Aisha tana daga kai ta kalle shi tace bal anta khairul li min abi zar'in li ummi zar'in ya rasulullah ya manzon Allah ana magana ka wane ne kuma abu zar'i ai kai ka fi alkhairi fiye da abu zar'i ga ummu zar'i a wajena ya rasulullah wannan kalma ce ta kauna ku da soyayya ko ba kalma ce ta kauna da soyayya ba ana so dole sai kin sani da zaki faɗa mijinki kalma ta kauna da soyayya wannan yana daga cikin abin da ke ƙara danƙon zumuntar aure miji ya ji in ya bar inda kike babu abin da yake so kamar ya sake dawa inda kike domin shi aure gaba ɗayansa an gina shi da kan soyayya da ƙauna ne shi yasa qur'ani ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله مدوكين سركي من آياته yana daga alamomi da za ku gane ƙarfin ikon Ubangiji an kalaka lakum min anfusikum azwaja yadda Allah ya halitta muku matayenku daga karan kawunanku Allah ya ce taskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah ya sanya zurfafaffar soyayya da ƙauna a tsakaninku kenan aure ana gina shi ne akan mawadda ya ma wuce mahabba akan zurfafaffar soyayya ake gina aure to duk abin da zai ƙara wannan soyayya ya ƙarfafa ta wanda bai saba wa shari'a ba to ana buƙatan sa domin wannan soyayya da ƙauna ta dore Allah ta'ala ya sa mu dace abu na goma sha ɗaya shine almada wasa mai gida da koɗa shi da masa kirari da zuguguta shi wato shi mai gida yadda kuka san sarkin gargajiya a fadarsa haka mai gida yake a cikin gida yana son ya ji matar da ke wasa shi take nuna masa duk duniya kamar babu wani namiji sai shi shi mai gida yana son wannan a lokacin sai kansa ya ƙara gingirin gim sai ya ji fa shi din shi din ne dole sai kin koyi wannan sai kin iya wannan idan kishiyar ki ta iya wannan ke baki iya ba kar ki ga laifinta idan ta mallake mai gida dole sai kin iya wannan sau da dama za ki faɗa masa kalma ta zuguguta shi da girmama shi na'am ki ga kaman bai ji ba ko ya shiru bai tanka ba kuma ba haka bane ya ji kuma kalmar ta samu rijista a cikin zuciyarsa kuma ba zai taɓa mantawa da ita ba ba sani ba ko kun gane wannan ba mijin ba kaddara ko ke a matsayin ki na matarsa duk kalmar da mijin ke ya wasa ki zaki ji dadi ko ba zaki ji dadi ba kina zaune da mai gida ko ke ya kura miki ido mai gida wani irin kallo kake mun yau kan baka taba gani na ba ce kin san wani abu kuwa ta ce a ce wallahi kullun ƙara kyau kike kina dan ƙara wani ta yarin ta haka ta ce um ka ji ka da zolaya yanzu ne ha wani kyau nake da shi ya ce a saurara ki ji ai rana da ke ganta da haske ita bata san tana da hasken ba masu kallanta ne suka gano haka fulawa da kika ji tana da kanshi ita bata san tana da kanshi ba waɗanda suka sunsuna ne suka ji saboda haka ke ba za ki iya gane kyan da Allah ya baki ba amma ni da Allah ya bani ke ni na san ni'imar da Allah ya mu kuma kullun ƙara masa godiya nake oh, mai gida kai wallahi in wasan kai amma bari biyo ku tsakaninku da Allah ta ji dadi ko bata ji dadi ba idan ya fita har san da zai sake dawowa za ta manta da wannan kalmar ba ta mantawa da wannan kalmar iya rayuwarta to da kin ga irin wannan kalmar za ta miki tasiri a cikin zuciyarki to haka in kin fadawa mai gida kalma ta girmamawa da kodawa haka yake ji ko ta haɗi kike yi da shi nuna masa ba mai gidan da iya kula da gida kamar sa mai gida e addu'a nake yi da godiya ga Allah da Allah ya bani kai ni gari nake yi gaba ɗaya an dosa ba matar da ta yi sa'a da mai gida kamar ka kamata yanzu ka ga a cikin gidan nan irin kokarin da kake yi wajen kaza da kaza da kaza ga ga ka ga zai ji daɗi ko ba zai ji daɗi ba zai manta ba zai taɓa mantawa ba ina fata an fahimci wannan so irin waɗannan kalmomin suna da ta'asiri a cikin zuciyar mai gida kada ku yi wasa da su na'am na goma sha biyu a shukuru ala ihsani duk kyautatawa da mai gida ya miki ki gode duk ɗan abin da mai gida ya kukuta ya kawo karɓi abin hannu biyu ya ba. yi godiya nuna kamar duk kasuwar kaduna sai ya kawo miki to wallahi in kina yi wa mai gida irin wannan duk abin da ya mallaka akan ki zai kashe amma idan zai sai ya kawo ki kushe baki yaba ba to kin kashe masa gwiwa watarin sai ya yi sha'awar ya miki gwaninta sai ya tuna in ya zo ba kushewa zaki mai gida ya kukuta ya je siyo miki Nigerian wax a tamfa ta naira dubu ɗaya ɗari uku ya zo ya kira ki zainaba eh a tamfa na siyo miki ta ce ah Allahu akbar mai gida hazani muka samu ki bude ki dauko ki duba ki sa fara'a da farin ciki da, da murna ya tsaya yana mamaki don saboda sanin dubu da ruhu ke wannan murna da farin ciki da godiya mai gida Allah ya saka maka da alkhairi wannan kokarin da kake Allah ya biya ka yanzu yadda mazaje ke wahala yanzu makwabtan mu nan gurin ko shekaran jiya da kira aka abinci a gidan da yaya ake kokowa da abin da za a ci amma mu gidan nan bamu taba soke tukunya ba bayan wannan kuma yau hadda zani aka sama mana Allah ya maka albarka Allah ya sa wa ƴaƴanka albarka Allah ya ba ƴaƴanka mazaje waɗanda za su rike su hannu bibbi kamar yadda ka rike mu ni ban san to sai ya ji wani daɗi da farin ciki a ransa gobe Allah Allah yake sake ganin wani abu ya siyo miki na'am amma sai ya kawo zane ne na siyo miki sai kika karɓa sai kika fido sai kika duba sai kika yi saki yuda da na ji kana cewa ka siyo mata zani na ɗauka wani zanin arziki ne na ɗauka sufa wax ce ko sufa holan ko aura ko exclusive yoyoyo ashe najeriyan wace yo irin wannan a tambar ban haushi ma mai hoton aku wacce su gogo tun suna ƙarna <laughs> kai ya ta aka gaba Na jikinsa zai sanyi ko ba zai sanyi ba to gobe sai ya ga wani abu yana sha'awan zai siyo ba zai siya miki ba Allah kansa in kana so ya kara maka nema to ka gode masa wa zana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله ما دوكين سركي da kansa yake cewa la'in shakartum idan kuka gode la'azidannakum zan kara muku wala in kafartum in kuka butulce Allah ya ce inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ce kenan Allah ma yana so a gode masa balle dan adam ballewa balle dan adam dole sai kin ɗauki matakin gode mai gida bisa duk abin da ya kawo in ya wuce fa dai komi sa ya kukulla da kare ya siyo naman miya na naira 200 in ya kawo ki godiya ki nuna murna ki da farin ciki amma kika buɗe naman mai ke kalla kika ce ni irin wannan ce fa nan ban ma san ya zan yi da shi ba ta yanzu wannan ɗan naman duk kasusuwa wa zan ba wa zan hana yau da sai wannan naman min da bari kai ma aka danda kawaki aka sa da bai shi ba to gobe ba zai iya sayi miki kamar wannan din ba matsala ki samu a cikin gida saboda haka mata ku yi ƙoƙari ku gyara wannan yana daga wato wato ainihin point na rauni da kuke da shi wanda mu gyara shi ba za a samu matsala Allah ta'ala ya samu dace na goma sha uku shine addu'a lahu yi wa mai gida addu'a da dama daga cikin mata ba ku iya yi wa miji addu'a ba ana so ki zama mai yawan yi wa miji addu'a bayan addu'o'in da kike masa na ɓoye to kuma ki rinka yi masa a bayyane a gabansa ba lokacin da mai gida ake so ki masa addu'a kamar lokatai guda biyu lokaci na farko da safe in zai fita da safe zai fita zai tafi ofis ko zai je kasuwa to ki raka shi har zuwa zaure inda dai daga nan in kin wuce gaba za a ganki to karki sai inda za a ganki a lokacin da zaki tsaya ki masa bankwana ki masa addu'a ya Allah ga mai gidana zai fita Allah ka kare mun shi Allah ka tsare mun shi Allah ka kai shi lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya mai gida Allah ya sa wa rayuwarka albarka Allah ya sa albarka cikin abin da zaka je nema Allah ya wuzuri aka albarka inna da ta haihu ka Allah mata albarka na'am wannan addu'o'i da zaki masa a ransa in ya fita wallahi har san da zai dawo ke yake tunawa bai iya mantawa da ke a yini babu wata wacce za ta gitta a gabansa ta burge shi na biyu in ya dawo gida da gajiyarsa ta dawowa bayan an karɓe shi hannu biyu ana wani abu a waje an dakatar ya yi sallama an karɓi abin da ke hannunsa an raka shi zuwa cikin ɗaki ya zauna to kada ki fita ana so ki zauna kusa da shi a daidai wannan lokaci ki faɗa masa kalmomin da za su sanyaya masa zuciya ya gane cewa ya dawo cikin gidansa ya dawo inda yake da gata ki mashi addu'a mai gida wannan wahala da kake sha a kanmu Allah ya sa ta zama sanadiyar aljannar ka a lahira ka ga yadda ka gaji kai zufa duk dai saboda mu Allah ki masa dogayen addu'o'i duk matar da ke wa mijinta wannan bai iya rabuwa da ita kuma wallahi ba kan ba har da kafafun sai ta samu abin da ya saura kawai Allah ya baku ikon yi Allah ta'ala ya sa mu dace ka'ida ta goma sha hudu al'i'tina'u bi ta'amihi lura da abincinsa lura da me lura da abincinsa ana so ki lura da abincin mai gida malamai sun ce cikin mai gida hanya ce da ake bi a shiga zuciyarsa hanya ce da ake bi a shiga ina a shiga zuciyarsa ki san lokacin da mai gida yake so ki gama abinci ki iya kokarin ki yake maintaining wannan time table kina gama abinci lokacin da ya kamata ki koyi abinci duk mijin da ya auri matar da bata yi abinci ba da bakin ciki zai mutu na taɓa baku labarin wani mai gida wani mai kuɗi makwabcinsa talaka tare suke cin abinci matar mai kuɗi bata yi abinci ba matar talaka ta yi abinci mai kuɗi sai ya gama cefane amma in ya kawo abinci sai ka ji miyar kamar an jika kan akuya a ciki shi kuma talakan kuka da wake da ruwa za a hada three alive a mace jimiyar ta yi saboda ta iya girki ranar suna cin abinci mai kudin yana cin abincin talaka yana santi don tare suke cin abinci sai ce amma wani e eh, mataka tana ban mamaki ya ce alhaji wani mamaki take baka ya ce kaga dai kai talakare dan ce fannin naka bai taka kara karya ba wake da kuka da ruwa sai dan magi da za a sa amma in ta nan malam sai ka ji miyar ta yi daɗi zakwai zakwai ya ce amma ha gani matata in kawo kilo na hanta da na koda da kawo leg da kawo tail da kawo tozo da karafish da ɗanyen kifi amma idan ta yi miyar ashe daidai lokacin matar ta fito tana jin me yake faruwa ta ce to munafikin Allah idan na miyar kuma sai a yi kaka sai waya ya kalle ta ya ita ma sai ta daɗi zakwai zakwai in eh, tambaye ku tsakaninku da Allah abinda take so ta faɗa yake so ya faɗa kenan yayi ne na'am wannan shi zai nuna muku hatsarin da ke cikin mace bata yi abinci ba dole ki koyi abinci kuma ki koya bi ma'anar kalima kuma yayanku mata ku dage su iya abinci ana samun matsala anan musamman ma a birane da safe ta tafi doko da yamma islamiyya da daddare ajin hadda ba ta da lokacin da za ta shiga kicin ta ga me ake yi akwai matsala shi mai gida da aure yarinya ta haddace izo ashirin amma ba ta iya abinci ba kare ya zama izo goma kawai ta haddace sauran izo goma daga ɗan wake ɗan gauda kubewa kuka taushe dambu da faduka kato da lage dinduku sauran izo goma su tafi a can bai da matsala kun gane karatu idan kina da hali Allah ya buɗa miki yar wadata ki yi mai gida psychologically ki ga me yafi so ina fata an gada wannan idan ɗanyen kifi ya fi so wata ran bai san hawa ba bai san sauka ba ya tafi ofis ko ya tafi kasuwa sai ki ɗauki kuɗin ki yi amfani da shi ki aika a siyo ki shirya masa pepe fish na musamman na'am yana dawowa ya san ce faran da ya abin da yake tsammani a kawo masa shinkafa da wake da mai da yaji sai a kawo masa wata yan matsakaiciyar kula in ya bude sai ga farfesun kifi abin da ya fi so yace a wannan fa ta ce asusu ne na hada na siyo domin naga kana so shi sa aka maka wannan na musamman ne wato dole sai je yana son kira kaunar ki a zuciyarsa da wannan Zainab bintu Jahash ta kwashe kafar sauran matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kai matsayin hatta irin su Hafsa da su Aisha suka fara kishinta a cikin gida kawai haka ta tsaya ta karanta annabi ta ga me annabi yafi so na abinci sai ta gaba abin da annabi yake so kamar zuma sai ta tana da zuma a ɗakinta bayan sallar la'asar annabi kan zagaye ɗakunan matansa daga kowace shiga ya gaida ta da ya shigo ya zo ya zauna ɗakin ta gwargwadon zaman da yake yi a sauran ɗakunan mata an gama gaisawa an gama abuwa zai fita sai da ce abi ya rasulullah naga kana son zuma ga wata zuma don sama maka tana da kyau ya rasulullah ya kamata ka dan sha kaɗan annabi ce a zuma muka samu annabi yana son zuma sai ce kawo sai ta kawo zai dawo ya zauna ko ba zai dawo ya zauna ba na'am ya ake shan zuma kamar yadda ake shan kunu kamar yadda ake shan soɓa rodo da sauri da sauri ya ake sha kenan zai bata lokaci da yawa a cikin dakin ta saboda haka ita shi kenan ga annabi Allah ya bata kawai sai ta ƙara zama ta dinga ɗauko masa taɗi na ƙauna da soyayya tana kallon sa yana shan zuma tana ɗan masa fara'a ana ɗan taɗi mata suka rasa yadda aka yi annabi ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga wannan ɗakin ya fito ya shiga ɗakin zainab bintu jahash shiru na'am wannan ya kara mata kima wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai kara mata ba to saboda haka kada ki yadda ki wasa da abincin mai gida khalifa Umar ibn Abdul Aziz ya taba dawa gida yace an gama abinci aka ce ba a gama ba ya koma masallaci ya dawo yace ya abinci an gare aka ce ba a gare ba har yanzu ya sake fita sai a na uku da ya dawo aka ce masa an gama yace to alhamdulillah aka kawo masa abinci bayan ya ci abinci ya sha ruwa sai kira matar yace zo zauna ki je in baki shawara ta zo ta zauna yace ce da zan gaya miki barin mai gida da yunwa ya fi hatsari fiye da barin yaran gida da yunwa kenan ki bar ɗanki da yunwa ya fi sauki akan ki barwa da yunwa akan ki bar mai gida da yunwa domin daga cikin abin da ke sa mai gida saurin fushi a cikin gida akwai yunwa a ciki kuma in kin yi abinci akwai matar da take yi gidan laifi ya fusata amma in ya dawo ya samu ta yi abinci mai kyau ta aje masa a dining table da ya yi noma biyu uku kamin noma ta hudu sai ya huce yana faruwa ko baya faruwa yana yin noma ta ɗaya ta biyu ce talatu ta ce na mai ce zo daga nan sai ta zauna sai ya ƙara wata ya ce ɗazu kin gana fita a fasashe ta ce ƙwarai da gaske mai gida to kin dai sanni ba baki sanni ba ina da saurin fushi amma ba na fushi sai ina da gaskiya ta ce ita eh, wannan gaskiya ne in ya ƙara loma ta gaba sai sai to amma duk da haka ina da saurin hucewa kenan ya huce ko bai hucewa <laughs> me yasa ya huce ta mata girki mai kyau Allah ta'ala ya samu dace an gane karatu ƙa'ida ta goma sha biyar al'itina'u bi tarbiyyati auladihi lura da tarbiyyar 'ya'yansa idan aka ce tarbiyya dukkan bangarori na tarbiyya mai gida yana so ya samu gida 'ya'yansa a kimtse an musu wanka an wasa musu kaya masu kyau yadda za su iya bada sha'awa mai gida bai so ya shigo cikin gida ya ga yara an basu cikin datti da ƙazanta wannan abin sai ya shafi uwar tasu ina fata an gada wannan mai gida yana so lokacin sallah na yi ya ga uwar ta yi wuf ta umarci yara duka sun yi alwala ta tura su masallaci sai ya tashi zai je masallaci ina su wane su wane ta ce aisu sun yi alwala sun tafi tun ɗazu wannan yakan sa mai gida ya je ya ƙara ƙaunar ita matar gidan saboda haka dole ki san suwaye ne abokan 'ya'yanki suwaye ne ƙawayen 'yarki duk matakin da zaki dauka kiga tarbiyyar ƴaƴanki ba samu tangarra ba in kika ci amanar mai gida wajen tarbiyyar ƴaƴansa to in ba sa'a ba shari'a har sai ta je gaban ubangiji ranar tashi alkiyama Allah ka gafarta mana saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske ƙa'ida ta goma sha shida al-ihsanu ila abawahi wa qaribihi ana so ki zama zaki dinka kyautatawa iyayensa da ƴan uwansa na jini idan mai gida yana da uwa yana da uba ko yana da uba ko yana da uwa suna nan da rai to mai gida ya ga kina kyautata wa iyayen nashi idan gida ɗaya kuke tare da su to ke Allah ya kashe ya baki baki da matsala abinci ana gamawa kin aika wa tsohuwa wani lokaci karɓo kayanta idan ke ke wanke kayanki da kanki karɓo nata ki wanke ki goge mata ki ɗauka ki je ki kai mata to abin da zai faru duk sanda zai je ya gaida ita a gaban a wajensa sai ta sa miki albarka sai ya zo ya samu kaya a kan gado a wanke a goge wayannan kayan fa wannan yar albarka ce kullum nan take zuwa tattara kayan ina take samun kudin sabulu ita ta sani Allah ya wannan yarinya albarka ni dai wannan aure naka ni aka yi wa ƴan uwansa duka ma suke rike ki rinka kyautata musu ki rinka tunatar da shi kina sarar da zumuncin da ke tsakanin su kun san fa'idan da ke ciki ran da ya fusata yace zai sake ki ke baki da matsala kina da security su za su zo su yi taron dangi da tsiya tsiya dole sai ya dawo da ke yana faruwa ko baya faruwa ka ji wata ce billahi lazi in dai ni na haife ka ka ranar nan ta ta koma ga ubangijinta ka tabbatar da talata da ɗakin ta ka bari bai ji ba yadda ya iya sai ga ya biyu bikon talatu talatu tana yanga to ya na iya iya ta ce to talatu ta riga ta kawo iya ta sa cikin aljihu yawanci wannan chance ne da mata kuke sakaci da shi yan uwansa da danginsa dukka ma suke rike waye shirban da ka je ka dubo ne ya ce yau kai wata biyu ta ce haba to wa take da shi in ba kai ba don Allah ka yi kokari gobe ka je ka dubo ta ya ce to shikenan zan je in dubo ta to me za ka rike mata bai kamata ka je hannu biyu ba ya zama keke in din sa wajen sadar da zumunci tsakaninsa da 'yan uwansa mu yanzu matsalar da ake samu shine da ka auro mace musamman in an yi sa'a kana da kuɗi in ba tana da imani ba ya za ta raba ka da danginka da 'yan uwanka gaba daya ba za su ci moriyar dukiyarka da sai 'yan uwanta ƙarya dai bahaushe ya ce da ka haifi ɗan boko ƙara ka haifa masa mata saboda shi ɗan boko matarsa ta fi uwarsa cin albarkacin dukiyarsa ƙannan matarsa sun fi ƙannansa uwa ɗaya uba ɗaya cin albarkar dukiyarsa in ka zo gidansa duk ƙannan matarsa suna gidan amma ƙaninsa bai isa ƙanwarsa ba ta yi su ta hutu a gidan ba ita za ta ɗora masa rinka biyan su kurfis na ƙannanta amma ƙaninsa zai zo neman dan taimakon da bai wuce dubu talatin ko dubu arba'in ba ta ce ai dama kai ke sakalta su yanzu za a ce kato kamar wannan kai kana ga kamar gata kake musu wallahi wannan ba gata ba ne kashe masa zuciya ne amma ta san yadda za ta yi hanyar da za a yi kawo banta dubu ɗari da hamsin amma zai taimaki kanin sauwa dai ba dai ta ce za a kashe masa zuciya saboda haka idan kanin mijin yana so mijin ya taimake shi yayansa ya taimake shi sai ya yi kamun kafa da ita ya mata ladabi kai ka ga kato ya zo ya durƙusa gaban matar yayansa yana anti to in bai haka ba ba za ta taba yadda yayin ya taimake shi ba idan kika haka kin zama azzaluma kuma ina kaurace maki tahiya jahannama ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana duk matar da ke kyautata tsakanin miji da yan uwanta da yan uwansa to in Allah ya yarda sai mijin ya so ta sai ya kaunace ta ba sani ba ko an gane wannan Ƙa'ida ta goma sha bakwai tawfiqul alaqa bainahu wa qaribiha ana so ki kulla dangantaka mai kyau tsakanin mijinki da ƴan uwanki na jini tsakanin mijinki da wa ya za ya samu alaka mai kyau tsakanin mijinki da ƴan uwanki na jini duk sanda kike magana da ƴan uwanki na jini ya ba musu mijinki duk sanda aka zo ana magana ki ce a'a ni ba na da matsala wallahi baban Abdulrahman duk abin da namiji ke matarsa a duniya yana mana ni dai addu'a kawai nake masa kullum su dinka jin kalmomi na alkhairi a bakinki akan mijinki wannan zai sa su girmama mijin ko ba za su girmama shi ba za su girmama shi wata rai idan kika samu dama kina so ki taimaki wata cikin yan uwaki akwai wata goggon ki da kike so ki taimaka sai ki sayi zani sai ki aika mata sai ki ce mijin ne ya aika kawai yana zaune sai ya ji mijin gwaggon ya zo wajensa yana godiya na zo na maka akan zanin da ka aika wance jiya sai ya tsaya ya shiru ya ta mamaki shi bai san ya aika mata da wani zani ba sai ya shigo cikin gida sai ki ce a ai ni ne na saya na aika amma sai na ce kai ne ka saya domin in an ce kai kai ai yafi muhimmanci da daraja akan a ce ni na bayar to zai je a duk duniya ba wacce yake so kaman ke ko ke ko rijiya ina ba ta fahimci wannan ko fitar bai in kika ce dawo da wuri wallahi zai dawo in kika ce karfe 9 ya ce on the dot an gane wannan na'am ka'ida ta goma sha takwas hibzu nasiha ana so ki zama mai kare kanki mai tsare kanki القرآن من girma ya فالصالحات قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يا إذن برني واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع آه. واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا واي إن الله كان عليا كبيرا الله ما دوكين سركي يتي فالصالحات ما تانا قري الله يتي قانتات ما سبي يعني غمجي sannan hafizatun lil gaibi masu kare kansu ne a fake yayin da mai gida bai nan ba za ta kowane namiji na iya magana da ita ba yanzu lalacewa cikin al'umma ana iya samun mata aure tana zina bala'i ya gama zama bala'i kenan mata aure da zina bala'i ya ƙare kai ba magana ki zina ba ba zina ba ki bari wani ɗa namiji ma ya ga wani ɓangare na jikinki da bai kamata ba ai wannan kaɗai asara ta gama zama asara akwai matar da na sani tana da abin nan high bp hawan jini amma kusa wani abu duk wata ko wani lokaci an sanya mata sai ta je an gwada amma wallahi namiji bai sai gwada mata ba kusan dalili idan likita namiji zai gwada yana taba jikinta jinin zai hau saboda ita a duniya a babin larura ma ita ba ta iya gamsuwa da wani ya taba jikinta yana tabawa jinin zai hau ƙarshe sai abin ya zama rashin lafiya kamar da ƙirza ta rayu har likitocin sun san da haka sun gwada sun gwada sun gani dole sai an nemo nasu mace ita ce wacce za ta zo ta gwada ta kenan wannan yana nuna duk yadda za ki ki tabbatar da cewa kin ɗauki mataki na kare kanki mijin ke ya gamsu da ke ɗari bisa ɗari ba za ki iya shiga alfasha ba mazaje suna son mace kamammiya abin da zai ba ku mamaki ko da su ba kamannu ba ne yanzu namiji ko mazinaci ne bai san matarsa a ce ta zama mazinaciya haka ne ko ba haka ba ne akan samu wanda sun gama kwashe kayansu daga gaban annabi wata mata ta taba yi mun tambaya ta ce ala gafarta malam na aure wani mai gida saboda kawai yana samun kuɗi ya buɗe wuta banda zinabai bai da aikin yi ta ce da 'ya'yan arna ta ce na masa wazi na masa wazi ƙarshe abin da ya gaya min ya bani dama duk saurayin da na gaya min nima in je in zina da shi shi ba zai iya daina ba amma ya bani wannan dama kuma ba zai zarge ni ba ba zai hukunta ni ba kun ga wannan ai ya zama bunsuru to amma irin wayanda suka zama chronic irin wayannan su ne kaɗan mafi yawan maza ko da shi yakan ɗan ɓuya ya yi tsiya to yana son dai matarsa ta zama kamammiya ina fata an gane wannan Allah ya raba ku da auren maza da ba kamammu ba Allah ya sa mazajen ku gaba ɗaya su zama kamammu kuma Allah ya ba ku ikon kamewa saboda haka wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske matukar kina so ki samu fada a wajen mai gida abu na goma sha tara shine Hibzu malihi lura da dukiyarsa duk abin da kika san dukiyar mai gida ne karki bari a lalata akwai wasu mata da zai a very careless duk wani abu da ka sani in rediyo ya saya mata in Allah ya danta sati uku za a bata ta in dutsen guga ya saya in Allah da ba sati biyu zai touch in talabijin ya kawo in Allah ya da sai ta lalata soket soket din gidanta duk wata ɗaya ko wata biyu sai an canja Fanka ɗakin ta ita yadda ka san mai haƙorin karfe ka rasa ya aka yi ita ke gurgurar abubuwan ko ya ake ka gagara ganewa akwai matar da ko zani aka saya mata in Allah ya da baya wata biyu zai huje <laughs> balle kayan mai gida balle dukiyar mai gida irin wannan mata da wuya miji ya kaunace ta da wuya miji ya so ta Allah ta gafarta mana bayan haka masharakatuhu fil farhi wal huzn ki rinka yin tarayya da shi cikin farin ciki da bakin ciki idan yana cikin farin ciki ki taya shi farin ciki idan yana cikin damuwa ki dauki duk matakan da ya kamata ki dauka sai kin ga kin cire damuwar daga cikin zuciyarsa ana so ki san lokacin da miji kike cikin damuwa kuma ki gano hikima irin taku ta mata da zaki cire wannan bakin ciki daga zuciyarsa ki maye shi da farin ciki akwai mata da duk da mijinta ya shigo ɗakin ta cikin ɓacin rai wallahi ba zai fita ɗakin ba sai ta sashi dariya akwai su ko babu sai ta sashi ya koma yana fara akwai wata da zai shigo cikin ɗakin ma ita shara take ko kallon sa ba za ta yi ba da yan ledodin sa haka zai wuce cikin ɗakin sai ya je ya zauna ya ji shiru ya ce talatu ta ce menene ba ki gana shigo ba ne to ba ka gani shara nake <laughs> to a lokacin da ya yi za ta shigo to yanzu na shigo ba za ki zo ki ji mai ke tafe da ni ba to kai din ne na ga kai wani shigowa a tsime a tsime haka to ni billahi lazi irin wannan hada fuska ni ban saba da shi ba ko a gidanmu to na ji ya shigo a tsime wa aka dorawa nauyin warware matsalar aikin office ɗinki ne idan kika bar shi yadda ya shigo a tsime ya fita a tsime ba ki aikin office ɗinki ba Allah ka gafarta mana wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske na da 21 ijabatuhu idza da'aha ila firashihi ana so ya zama za ta ansa masa a lokacin da ya bukace ta zuwa ga shimfiɗarsa akwai mata waɗanda ke sa wa mijinsu ƙa'ida kamin ya kwanta da su wanda za ta ce yana so ya kwanta tsorace mata kan rashin masara ya sa shi awo a wajen awo ɗin kuma ya auno mata cutar ƙanjamau ya haɗa ta da bala'i tun daga nan duniya Allah ka gafarta mana Allah ka samu dace saboda haka wajibi ne akan ta ta ga cewa ta ansa kiransa a duk lokacin da ya kira ta ba sai ba ko an fahimci wannan karatun na'am ka'ida ta 22 mura'atu ahwalihil jinsiya wato ana so mace ta lura da yanayin mijinta yaushe ne yake da ta yaushe ne yake da sha'awar ta ana so ta gano wannan idan ta gano ana so ya zama ba sai shi ya neme ta ba ta san halin da yake ciki akwai lokacin da dan wani girman kai girman kai yake ji haka ya dan nuna yana da bukatar ta yana ganin kamar ya dan rage class ɗinta to in ta gane irin wannan yanayin sai ya zama ita ta neme shi domin ta ci gaba da rike masa class ɗinsa ina fata an gane wannan duk mijin da yake auren irin wannan matar to za ka ga cewa yana girma mata yana ƙara ƙaunarta ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace na'am ƙa'ida ta 23 la tufshi sirrahu kata yadda ta bayyana asirinsa a waje ana so ta rufa masa mai saboda alkur'ani mai girma ya ainihin wato bayyana mata yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الله ما دوكين سركيتي هن لباس لكم matanku tufafi ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma tufafi ne a gare su amfanin tufafi shine rufa maka asiri da rufe ka ko ba shine amfanin tufafi ba to haka ake so mace ta zama a wajen miji haka ake so miji ya zama a wajen mace akwai wacce sirrin gidanta kullun yana cikin gari kuma wa za ta kai ita za ta kai da kanta in ziyara ta kawo miki magana gidanta za ta fara in ke ka kai mata ziyara ana gama gaisawa billahi lafi abin da ake a gidan nan ni ban ma san yadda zan yi ba sai ta fara ɗebo wasu sirrance sirrancen da ke tsakaninta da mai gida ta gaya miki wannan matar dole miji ya tsane ta da miji ba zai so ta ba saboda mai tona masa mai ce asiri asiri da yafi kowanne zurfi yafi kowanne a rufe shi shine asirin da ya faru tsakaninta abin da ya faru tsakaninta da shi bayan an kulle kofar ɗaki an sake labule to duk abin da ya faru a daidai wani lokaci haramun ne ta fito da shi waje wata rana an yi sallah a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam maza suna gaba mata suna baya annabi sai ya tsaya ya tambaya ya ce a cikin ku mazaje akwai wanda zai shiga ɗaki ya aikata wani abu da matar sai fito waje ba da labari maza suka shiru ya ce ku mata a cikin ku akwai wacce mijinta zai shigo cikin ɗaki su aikata wani abu ta fito waje ta ba da labari mata suka shiru nan take akwai wata yarinya sai ta miƙe dan annabi ya ganta tace ya rasulullah wallahi innahum la yatahaddasuna wa innahunna la yatahaddasna mazan suna bada labarin matan ma suna bada labari muna ji abinda suka yi da mazajen su a daki su fito su bada labari sirrin su na kwanciya su tona asirin su a waje na'am sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san misalin wanda ya aikata haka suka ce a annabi ya ce kaman shaidan ne ya samu shaidaniya ya yi zina da ita akan hanya mutane na kallo wannan shine hukuncin misalin wace ta aikata wani abu da mijinta ta je ta ba da labari akwai wace duran da mijinta ya kwanta da ita sai ta buga wa kawarta da safe ƙarya